a gaskiya wannan mukabala da zo gaskiya ina bi da kana ina kishinta ta biyu kenan domin na farko da aka zauna gaskiya mun samu wasu ababa da ke kana ganin abinda ya zama na shiwa bi mana matsala tsakanin shi'a da kuma sunna saboda a gaske yau in an ce maka ɗan shi'a abinda kake tunani a da kana tunanin cewa duk masu zagin sahabbai malam ɗahir shak sidi bashir shak nuhu alkanawi al'iraki suka dage suna nunawa cewa a akidan su ta shi'a ba akidan zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne bai kumshi zagi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda malam Musa ya fasa da sunna ya dage mutanen ga suna cewa su ba su zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam amma a'a malam Musa shi ma ya dage wai sam shi a wurin shi shi ya dage shi a wurin shi suna zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi malam Musa ya ce a in ka zauna kai fako domin wanda zai zo ya ce maka shi bai zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bangaren shi'a in kai fakon shi ka ba shi wani minti biyu uku ka ji shi wai shi ma da ke cewa bai zagin Saba na sallallahu alaihi za ka ji zagi a bakin shi wanda malam Musa yake kawo a aikace daban-daban da yawa ya kuma karanto a cikin littattafan shiya to abin da ke da ban mamaki wa'annan a malluma da suke cewa su ba su zagin Saba na sallallahu alaihi su a'a sam har ya kai ga su ɗauki eh, kur'ani su yi rantsuwa cewa su ba su zagin sabon annabi sallallahu alaihi amma malam Musa ba su da sunna ya dage wai a'a shi ya karanto a cikin littattafan shi'a kuma ya karanto mana shi'a nan a akidar shi'a wanda ya yi ƙarya wai kamar sunna a akidar sunna kan da muka san sunna wanda shi a gunsa in ya yi ƙarya haramun ne ƙarya haramun amma wai a akidar shi'a in dai za ka yi ƙarya in dai za ka yi ƙarya domin ka kare ka ta shi'a wai kana da lada balle har ka yi rantsuwa ka rike Qur'ani kai ladan ka ma dobo-dobo ne to amma abin da ke da ban abin da ke da kyau anan, yau zaman da za a yi kaman wanda aka yi wancan sati ai an ce yan shi'a suna zagin sahabbai su ma sun ce a'a ba su zagin sahabbai wanda malam Musa ya dauki halika daban-daban da yawa yake ta proof mutane cewa kaman kai ku farga fa ku tashi bacci har ya kai ga shi malam musa ya cewa wai shi bai da matsala da dan shi amma yana da matsala da akidar shi'a wannan akidar shi nan shi yake son ya rusa in ji shi da bakin shi wannan akidar shi nan yake so amma za ku ji wanga bidiyo to yanzu abin da za a zauna a kai shine ai sahabbai to she muka ce to yanzu za a zauna a kan cewa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adilai ne udul na sahaba na sallallahu alaihi wasallam amma kaman haka she muka za ku ji anan in an ce sahabi me ake nufi da sahabi wurin sunna me ake nufi da sahabi wurin shi'a amma ku bari mu fara ji wurin malam Musa wurin sunna in an ce sahabi me ake nufi da sahabi ku bari dai mu ji shi malam Musa mu ji shi babban malamin mu shak malam Musa Yusuf Asadu sunna ya karanto mana in an ce sahabbai wane ne sahabbai menene sahabbai wa ake nufi da sahabbai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a in kuna ji da kyau in kuna ji clear ku zana mini yes na pause in kuna ji very clear kuna jin shi da kyau ku zana mini yes sa'annan mu ci gaba to wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, alhamdulillah rabbil alamin was salatu ala rasulillahi Alamin. wa ana alihi wa ashabihi wa ba'du a sarki zaki a takaice dama yana cikin abin da zan faɗa a karatu amma tun da ka ce in yi bayani abinci biyar to zan yi bayani abinci biyar da Allah ya saka a kalman sahabi kalma ce da take da ma mun ce wa malam Musa mu ji inda za a zauna yau yau ka kumanta yau fa karfe takwas da eh, karfe 8 da rabi agogo na Najeriya za a yi zaman wannan muƙabala karfe takwas da rabi agogo na Najeriya za a yi zaman wannan muƙabala tsakanin shi malam Musa Yusuf Asad da Sunna da kuma shi malam Dahir shin sahabba domin abin da muke so muna so a yi ta takari kawai Abinda ake faɗa cewa 'yan shi'a suna zagin sahabbai ko ba su zagin sahabbai a wannan mukabala za mu ji yau an ce a to duk sahabba na sallallahu alaihi wasallam adalai ko ba adalai bane a gun 'yan sunna mun san kada muka doki saba na sallallahu alaihi wasallam to ɗan shi'a ya suka doki saba na sallallahu alaihi wasallam saboda malamin shi'a kamar sidi bashir ya karatu ya nuna mana a'a tarihi ne suke karantowa kuma tarihi ba ta karya to me yasa su in sun karanta tarihi a ce sun zage sahabbai kuma irin waɗannan tarihi yana cikin sahihul buhari da muslim me yasa ba cewa sahihul buhari da muslim ɗan sunna su ma sun zage sahabbai to kaga a takaice ku bari mu ji in an ce sahabi ya yan sunna ya muke duban sahabi menene sahabi da yan shi'a ya suke duban sahabi meye sahabi mu ji malam musa ana a luga irin ta ainihin wato larabci kamar yadda kowa ya sani a sahabi lugatan nisbatan ne ila sahibin malamai sun ce walahu fil lugati ma'anin taduru haula mulazamatu wal inqiyad tana da ma'anun da ke cewa tsakanin lizimtar abu da kuma jawuwa zuwa ga abu wannan ya zo cikin lisanul arab na ibn mandur al-mujalladi na ɗaya shafi na 519 akan ce as-sahib da ma'anan al-karim jam'insa shine wato suhub da kuma sahab da kuma sahab. da haka akan ce wa sayyid sahib abd ma ana ce masa sahib da makamantan irin wannan so idan an ce sahabi a yare na larabci mutumin da yake aboki ko da ko watakila zamani bai haɗa ku da shi ba inda dai kana kan abin da yake kai ana iya ce masa wato sahabi wannan a yare na larabci kenan a gurin malaman sunna a cikin tarifin da yake ta'arifi haƙiƙi tabbatacce wanda hatta abdullahi al-mamakani a littafin sa miqyasul hidaya a mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ɗaya sarki wannan malamin malamin shi'a ne a almama kani ya faɗa ya ce zahaba jama'atun min almuhaqqiqi na shi'a jama'a daga cikin waɗanda suka yi haƙiƙi a malaman shi'a sun tafi cewa ila ta'arifi sahabi bi annahu mallakiyan nabiyya wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'minan bihi yayi imani da annabi in ka haɗu da annabi baka imani da shi ba baka zama musulmi maballantana ba ka zama sahabi sannan wa mata alal imani wal islam ya mutu akan imani da musulunci wa in takhallalat zalika riddatun alal azhar ko da a ce ridda ta shiga tsakiya amma daga ƙarshe mutum ya dawo ya gyara ya mutu akan imani da musulunci wannan shi ake cewa sahabi saboda ka'idar da Allah ya faɗa a cikin suratul furqan da ya lissafo ya ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون سيت ومن يفعل ذلك يلقى عساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سيت إلا من تاب سوى يتوب وآمن وعمل عملا صالحا إيماني أيكي ميكو سيت فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذاك سركي أتقيتي tambayar da kai min cewa wane ne sahabi mutumin da ya haɗu da manzon Allah ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mutu akan musulunci wannan shi ne sahabi so in na zo a muƙaddimar abin da zan faɗa na ilimi so na ƙara bayani akan wannan matsala wannan dai shi ne a taƙaice assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka malam Musa ya yi minti hudu suransa da minti daya to mun gode to a jama'a kuma mu je kun shakman dahir shi ba mu ji in an ce sahabi wa ake nufi da sahabi me ake nufi da sahabi wane ne sahabi a takaice to bismillah shak jama'a alhamdulillah na san dai kun dai ji malam Musa ta bangaren sunna ya nuna mana in an ce sahabi sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam fa mu muna nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abokan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma key people wanda ake maganan su key people sosai da ce maka sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman to sayyidina Ali sayyidina Ali yana ciki Hassan sayyidina Hassan Hussein Muawiya uh, sa'an nan ko suna nan da yawa sa'an nan akwai Abu Huraira akwai suna nan da yawa dai su anas da sauransu duka suna nan to alhamdulillah sahabban ake nufi to kaga kun ji kan da malam musa yusuf asad sunna ya bada eh, ya sunan shiga na sahabi life ne sosai yanzu haka nake life nake magana yanzu haka yake batun uh, sahabi to yanzu mu ji kuma ta bangaren shi'a in an ce sahabi me suke nufi da sahabi saboda kaga abin da yasa an zo a nan aka ce 'yan shi'a suna la'anan sahabbai suna tsine wa sahabbai an ce suna tsine wa sahabbai kuma karanto aka kawo muna a nan kan facebook muna na malam musa ya kawo wani bidiyo muka zo muka saka wanda shi babban malamin su a shak alzazzagi yake allahumma yana la'anan na awwalu wa rabi ko menene aka ce yana nufin wasaid na bakar ne da umar da amma shi dai bai kira suna ba amma ya ce allah ya tsine wa na farko da na biyu da na uku yana a adda na biyar ko menene da na biyar su gaba ɗaya na biyar ma shi kira su abu na biyar ya kira sunan ya ce muawiya da sauransu ya tsine muawiya da yazid ok to good uh, yazid da an ce shi ba ba sahabi ba ne ko ba haka ba to amma muna batun mahaifinsa muawiya shi sahabi ne alright to yanzu mu ji in an ce sahabai shin 'yan shi'a wa suke nufi in ya tabbata gaskiya suna zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam na farko da na biyu in ya tabbata wala Allah sayyidina wala Allah ban ce ba fa wala Allah sayyidina Abubakar da Umar da kuma sayyidina Usman ne suke la'ana suke zagi shin sun cancanci a zage su sun cancanci su la'ance su kaga anan wannan mukabala zai nuna maka ya fito fili saboda an ce takiyya suke yi kuma 'yan shi'a sun ce kai 'yan sunnan ma suke yi saboda sun ce wai ga littattafai kamar kan da shi shek ma ɗaya yake magana akwai littattafai na shek ibn taimiyya da ya yi maganganu a kan sayyidina ali da na fadima shi sayyidina ali ai shi ma sahabi ne kuma jini na manzon allah sallallahu alaihi wasallam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 البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المحمود الأحمد العبد المعيد الرسول المسجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ‘Yan uwa asalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sarki zaki ina ma gaisuwa irin ta addinin Musulunci tare da kai da abokanan aikinka da kuma Malam Musa Yusuf Asadu suna wanda za mu tattauna da shi akan adalcin sahabbai. a matakin farko kamar yadda ya ta'arifi akwai bukatar a ce an yi ta'arifin sahabi kuma son samu a ɗanyi bayani akan menene adalci in yanayi ya ba da dama sai mu yi haka a sarki zaki kamar yadda malam yusuf ya yi bayani ta'arifi na sahabi haka abin yake bai da wani bambanci kusan ba wani bambanci tsakanin ta'arifi namu da na ahalin sunna in akwai bai wuce wato bambancin da yake tsakanin su kansu ahalin sunna da ahalin sunna akan ta'arifin ba ko tsakanin shi'a da shi'a akan ta'arifin a sarki zaki Ibn hajar al-asqalani yana cewa wa Asahu ma waqafa ma waqafat alaihi min zalika abin da ya fi inganta dangane da abin da aka tsaya a kan haka annas sahabi cewa lallai shi sahabi mallakiyan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanda ya haɗu da annabi mu'minan bihi a mazaunin wanda ya imani da annabin wa mata alal islami sannan ya mutu a cikin musulunci sai ya ci gaba da cewa faya dukhulu fi yahu." to in aka ce wadda ya haɗu da manzan Allah to wadda ya haɗu da shi ɗin ana shigar da man majalisa majalisatahum wadda zamansu da manza Allah ya tsawaita. Au kasurat ko kuma zamansa da manzan Allah ya gajarta duka ana shigar da su a matsayin sahabbai sai yake cewa marrawa anhu aulam yarwa da kuma wadda ya rawaito to jama'a na gani a kuma ya continue annabi ana kiran shi sahabi da wadda shi san kwata-kwata ma bai rawaita ba daga maza ana kiran shi sahabi. Yake cewa man gaza ma'ahu aulam yanzu da kuma wadda ya yaƙi tare da annabi ko kuma ma a samu ya dai musuluntan amma bai ma je yaƙi tare da annabin ba. Wa man ra'ahu ru'yatan walau lam yujalisu kai har ma wanda ya ga annabi da ido ko da kuwa da ya ganshin bai ma zauna da shi ba yake ce wa lam yarahu li'aridin kai har da ma wadda wani dalili ya hana shi ganin annabi hmm. kaman wa a'ma kaman makaho ai da ba don rashin gani da makaho yake da shi ba ai da zai ga annabin to hatta shi inda ya yi ya halarci manzon Allah ko da bai gan shi da ido ba shi ma ana lissafta shi daga cikin ainihin sahabbai so ya zuwa na yanzu abin da ya bayyana mana shine sahabi shine wanda ya zauna da annabi ya tsawaita zaman ko bai tsawaita ba ya rawaito daga annabi ko bai rawaito daga gare shi ba sannan ya yi yaƙi da shi ko bai yi yaƙi ba sannan ya gan shi da ido ko bai gan shi da ido ba kamar makaho sannan me ma'anan adili da muke so mu yi magana akan adalcin sahabbai wato adalcin waɗanda suka zauna eh, wato adalcin waɗanda suka zauna tare da manzan Allah ya ce al'adlu khilaful jawr adalci shine saɓanin zalunci wato in kai ba a zalimi ba ne to ana kiranka da mai adili wa huwa alqasdu fil umur wa ma qama fil nufus annahu mustaqimun yake ce shine abin da aka nufa na daga al'amura kuma ya tsayu a cikin zuciya sai yake cewa ana cewa adala ya adilu fa huwa adilun alhamdulillah shi yake cewa ana to a takaice dai wannan shine a takaicin takaitawa adalci shine kishiyan zalunci idan ya zama mutum yana zalunci to ba kira shi da adili ba masha Allah kamar yadda suka nuna a kawanitin to jama'a kun ga lokaci ya kai yanzu ba za mu wasa da lokaci ba sam alhamdulillah malam Musa Yusuf Asadu da sunna zai fara amma ku rike inda malam dahir ya tsaya saboda bai gama ba mu yi masa adalci in ya zo ta wurin da ya tsaya inda zai tashi kenan a takaice malam dahir ya nuna mana wane ne sahabi kuma menene sahabi shi ya mana ƙari da wannan topic ne da za su zauna shine na adalci duk sahaba na sallallahu alaihi wasallam adalai ne amma shi tsaya inda ya tsaya ya a takaice ko ka fahimta ko baka fahimta ba ka tsaya malam dairi ya zo ci gaba wurin a takaice ya nuna mana cewa azzalimi shine akasarin wanda bai da adalci bi ma'ana wanda bai adalci akasi akasi to <laughs> na gode na gode da gyara min wannan hausa to a a takaice malam ɗahir ya nuna mana azzalimi shine akasin mai adalci shi sa abin da za su zauna kenan bi ma'ana wanda aka same shi bai da adalci bi ma'ana azzalimi ke shi sa jama'a ku bari mu tsaya nan ka fahimta baka fahimta jama'a alhamdulillah na san kun ji a bakin su su bin duka in an ce adili bi ma'ana wanda ke adalci amma wanda bai da adalci bi ma'ana azzalimi kenan to zaman da za a yi kenan insha Allah karfe 8 da rabi agogo na Najeriya 8 daidai da rabi za a yi zaman wannan mukabala ajiya Amina wa alaiki salam Malam Mustafa na ganka za a zauna zaman mukabala nan yau wata muna cikin watan November 2nd biyu ga watan November 2022 Malam Musa Yusuf Asadu Sunna da Malam Dahir za mu zauna akan wannan saboda mu gane shin da gaske 'yan shi'a suna zagin sahabbai ko ba su zagin sahabbai shin kuma 'yan shi'a su ma suna son su gane cewa duk 'yan sunna kun ɗauki duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalai ne za a fara 830 saboda abin da shi malam dakir ya damu da shi ke ganin cewa kamar a'a ta yaya za a samu kamar mu'awiya ya yake in ji malam dakir fa ba ni fa ya yake bi mana imam ali yayi yaki da imam ali in yayi yaki kuma yayi yaki da imam ali ƙarshe kuma a ce masa adili shin in ji malam ke kenan ba ni ba ya za a iya shi abin da ke ɗaure masa kai ya za ya ce wa an samu muawiya ya yi yaki da imam ali shi a ce masa adili shin 'yan sunna an doki duk sabon annabi sallallahu alaihi wasallam adilai ne in ji malam ɗahir shi sa zama za a zauna a kan haka wannan mukabala kamar mis wannan mukabala karfe 8 da rabi a agogon Najeriya to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jibarin bar mu a haka insha Allah alaikum